ya yi haka? Eh, to, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu jama'a masu laru kan wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulun Aminin. Jama'a, alhamdulillah, alhamdulillah yau muna tare da Maulana Shak Munir Adam Koza, Imam Munir Adam Koza. Yau ranar uh, ah, Litini uh, takwas da watan August, yau takwas da watan takwas kuma kenan, 2022 da za mu zauna za mu ci gaba da karatu wanda Maulana ya je hutu tun na gani karamin sallah <laughs> ba mu samu Maulana ba shi yau za eh haka ne tun kamun a yasimi haka ne eh, Maulana ya je hutu kusan wani mamu da hidima ya yi musu yawa gaskiya to alhamdulillahi Maulana zai ci gaba da karatunsa da muka fara kwanakin baya cewa a shiga diwani a gane wane ne shi Ibrahim saboda yawanci shi kaga mutum ya tsaya yana video shi kaga video da shi yake shi kaga a ɗauki wannan hujja ana yi wa ɗarika tijjaniya ba saboda kuma bayan bayansa an saka hoton shi Ibrahim babba shi ana tsammani ɗan ɗarika tijjaniya ne wasu kuma da kalamunsu zatuttukansu in suna yi shi ana tsammani 'yan ɗarikar tijjaniya ne kuma maganganunsu baya auna ma musulunci ma sam balle ma a kawo shi ma cikin ɗari tijjaniya domin manyan mu kamar shek adam koza wai shi ka zama ma musulmi ma sannan ma ka zama ɗan ɗari tijjaniya to wasu zattutukan su ma musulunci ma ba aunawa ma ne ma sam balle ma a kawo shi ɗari tijjaniya shi kaga ana kafa hujja da yan tijjaniya amma jama'a kuma mu je mu ji yabo na annabi sallallahu alaihi wasallam minti ɗaya saboda lokaci ya ja insha Allah mu dawo da maulana in Allah ya yarda shi yasa jama'a kuma mu je mu saurari yabo na annabi sallallahu alaihi wasallam minti daya mu sake dawowa insha Allah ba ba da Allah ba zai halittu ba ba manzo da Qur'ani ma ba zai saukowa ba ba manzo ba da Allah ba zai jin kasance ba ba mun zo ba da rana ba za ta yi mutsi ba ba mun zo ba wata da bai karin girma su kai biyan kuwa ba kun yi fatan hanya lafazan da suka yi biyo daidai ba kar mu biya sirrin wadan jalin da yayyo bin sha ba kar ku zamo yaran sa don Allah ku zo ba da ni ba To, jama'a alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, mun dawo muna tare da Maulana Sheikh Munir Adam Koza wanda zai ci gaba da karatunsa a shiga diwani a gane wane ne shi Ibrahim. A wannan karatu in kana gefe in kai dan izala ne ko dan shi'a ko kuma kowane iri ne kaka ɗauke shi cewa a'a attack ne. Wannan magana shayi yana yi ne na gida kuma a magida a gane wane ne shi Ibrahim. Saboda a wani sa'in kana iya kaga ga mallum'an tijjaniya su da kansu in wani na magana shi Ibrahim sha biyu yana ba su mamaki wani irin shehu ibrahim suke magana kamar kan da shehu eh, maulana shi eh, wani ya ko zai ce wai shehu ibrahim nan iri uku ne akwai shehu ibrahim na hakika yan ah, hakika kamar irin su dan anti sa'annan akwai shehu ibrahim na yan izala sa'annan akwai shehu ibrahim na yan faida yan ka tijjaniya sosai shi yasa wani in yana zancen shehu ibrahim shi wani ya ɗauki ya yi ma yan ka tijjaniya kuɗin goro amma shi kan kanshi in za a auna maganansa ko musuluncin ma bai hau ba balle ma shigo ɗari tijjaniya ba saboda komi ba sai ga a wuyansa ya sa hoton Shehu Ibrahim babba yanzu ma an daina yayin irin wannan amma shi kaga bayansa ya saka babban hoton Shehu Ibrahim amma shi ana ganin dan ɗarika tijaniya ne ba dan ɗarika tijaniya ba ne wani kuma a'a maganansa masoyi ne kamar kan da malara shek muryar ko zai fara magana masoyi ne yana da ɗan sa masoyi yana so Shehu Ibrahim amma bai san Shehu Ibrahim ba shega ya yana maganan Shehu Ibrahim ba na kiyayya ba na soyayya amma shega ya zo yi wani maganan da Shehu Ibrahim ba bai taba yi ba Shehu Ibrahim bai san kai ba Shehu Ibrahim bai taba ji ba ƴaƴan Shehu Ibrahim ba su taba ji ba almajiran ba su taba ji ba amma wurin soyayya she kai Shehu Ibrahim inda ba Shehu Ibrahim Shehu Ibrahim Shehu Ibrahim bawon Allah ne masoyin Allah ne ya kawo tarihin shehu ibrahim na ƙarya a maurin soyayya na soyayya to irin wannan kai da kake dan izala ko kaka dauki wani haushi a'a Bolana yana neman ya nuna mana ainihin shehu ibrahim ne yasa ko na gida ne ana ganin dan ɗari tijaniya ne yi maganar da ba daidai ba akan shehu ibrahim Bolana gaskiya ba zai bar shi ba shi yasa kuma dan izala in ka ɗauki wannan ka kafa hujja da shi gaskiya za a kawo ka a kawo maganan da kai akan shehu ibrahim a gyara maka a gyara maka hanya ka nemi wa ka nemi sanin wane ne shehu ibrahim shi yasa jama'a ka kubar mu sawaita kubar mu takaita mu ji inda shehi na zai ta da mu a yau assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ya maulana wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu ana ji na sosai ana jin ka ana jin ka ya maulana ana jin ka sosai alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah mun gode wa Allah da ya bamu ikon dawowa bayan tsawon lokaci wanda shi ya kaddar haka Mun gode masa a jinkirtawar, mun kuma gode masa a dawowar. Alhamdulillah. Saboda yanayin lokaci ya ja, ba zan yi wani dogon gabatarwa ba. To, amma zan fara da yin wani ta'aliki in tuna wa sarki zaki abin da ya manta. To. <laughs> Yawwa. Na oh, Idan zan yi muhadara a shafinka, sharaɗi na shi ne a samo karatu na Halifa Sheikh Ishaq Karabi a sanya a bude da shi. <laughs> Gaskiya, gaskiya, gaskiya. Insha Allah za sa To amma amma shi wannan tun da karatu ne na diwani yana da alaka da diwani. To akwai wani tsohon takenka da aka sani Rasulu Ilahi Alamin ta'ala. Kadimu na da ya Rasulu ta'ala. to wannan eh, eh, eh, rasulu ilahi alamin din rasulu ilahi alamin ya zama wannan halakan namu na mu shiga diwani a fara da diwanin insha Allah insha Allah yaban annabi da suke yi da jita da kiɗa hmm. ban so ke ba ban ce haramun bane haka a ji da kyau to amma ni ina akan wata fahimtar shehu radiyallahu anhu wanda dukkan ayan jagorori na ɗariƙar tijjaniya magabatan mu akai suke ba kiɗa a dariƙar tijaniya kwata-kwata alhamdulillah ba kiɗa ba kiɗa ba kiɗa ko za a yi ba annabi za a yi ba annabi ba kiɗa ne Masha Allah. Na'am. Ya taɓa faruwa a cikin rihilar Shehu radiyallahu anhu da ya je Konakiri. A wannan shahararren littafin da ya rubuta na Fahatul Malkil Gani. Hmm. Ya faɗi wani abu da a wani gari da ya je. Eh. Yake cewa sirtu ila labbi wa bittu fiha rabbi uyubi kullaha tanfiha qad darabu at-tabla lil ijtima'i hawla al-haqiri qasd al-ijtima'i wa'astuhum azam balighan wa ara qabulahu nushi qabulahum nushi fi ma zahara yace akwai wani gari da naje yace a garin na kwana ina roƙon Allah Allah ya suturce duk aibobin mu gaba daya inji Shubra radiyallahu anhu ya ce wani abu da ya faru a garin shine da na je sai suka ɗauko bandiri ganga suna bugawa hmm. suna shela wai na zo gari an tarbe ni da wannan gangar ana ta gayyar mutane da wannan ɗan abin kiɗawar ana ce mutane su taho su taho an yi baƙo zai yi majalisi ya ce kaddara butibla lishtima'i sun buga bandiri ko abin kiɗawa hmm. saboda su gayyato mutane a zo a taru haular haƙiri a zo a taru a gaban wannan bawa na Allah shi Ibrahim radiyallahu anhu da listima'i saboda waɗanda suke nufatan a zo a saurari mai zance wai an gaggayyato mutane don su zo su ji mai zance Ya ce to wannan gangar da aka buga a kanta ne wa'azi wa'aztuhu wa'azan baligan wannan da nake faɗa wani zai ce wane ne ya ce maka wa'aztuhu wa'azan baligan akan wannan gangar sai in ce na ji da kunne na daga bakin Imam Sheikh Nasir Adam Sheikh Nasir Adam limamin masallacin shehu tijjani na kofar mata shine da ya zo fasarta wannan wannan baitin sai yake cewa shi ibrahim wannan tarban da aka masa da wannan abin bandirin wannan abin kidawar shi ya sa shi ibrahim ya tashi da ya gaba ɗaya majalisin shi akan wannan kiɗan ne cewa a ɗarika tijjaniya ba kiɗa in ka ga ɗan ɗarika tijjaniya ya yi wani abu ya yi kiɗa arowa ya a wani wuri ina nanatawa ban ce haramun ba ne amma dai ya san kayan aro ne ba na gidanmu ba ne akwai hangar duka waɗanda suke ganin a buga ko kar a buga waɗanda suke ganin a buga babu laifi an yi a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko bai hana ba bai hana ba to amma waɗanda suke ganin ba sai an buga ba sai suke ganin rishin bugawar ya fi kaiwa matuƙa ai ka kalli suwaye suka zo suka buga bandirin a gidan manzan Allah ai baƙi ne daga Habasha suka zo da wata al'adar su sahabban manzan Allah har sun musunci abin da aka yi cewa a cikin masallacin annabi za a kiɗa ganga hmm. kaga kenan wannan abin ba halin abubakar bane ba halin umar bane ba halin usman bane ba halin ali bane Allah ya ƙara musu yarda ba halin sahabban madina bane wannan ta har iyalin manzan Allah suka fito daga gida sai da Aisha ta nemi ya dora ta aka faɗa ta kalla annabi ya dora ta ta kalla mu kula da kyau fiqihun da ke cikin wannan annabi bai haramta ba mu ba za mu haramta bandiri ba ba za mu haramta jita in an yabi banza Allah da ita ba to amma waɗanda suke ganin ba sai an yi ba sai su ce to muƙaddara waɗanda suka zo suka yi gangar nan suka buga banadir a gidan manzan Allah ai baƙi ne daga wani wuri suka zo su ƴan garin sahabban da suke tare da annabi ko da yaushe ai ba harkar su bace shi yasa abin ya zame musu ba baƙon lamari har sai da Aisha ta ce tana so ta gani kaga bata saba gani bane wani baƙon lamari Hmm. To sarki zaki idan aka ci yau ga wani hali wanda shi ne irin na sahabban annabi da suke tare da shi dare da rana ko yaushe. Ga wani hali na sahabban annabi baki da suka zo amma ba tare suke da shi ba suka ɗauko al'ada su suka kawo sai annabi ya bar su akan al'ada su bai haramta musu ba. To amma ya aka ce ka zaɓi da wanne za ka yi koyi da wannan bakin da suke zuwa a shekara su ga annabi sau su koma ko da wanda suke tare da shi kullum da wanda suke tare da annabi kullum gaskiya za ka idan haka masu yin bandiri din nan da jita suna yaban annabi sun yi kama da sahabban annabi masu zuwa baki mu kuma da muka ce ba mu yadda da wannan ba mun yi kama da sahabban annabi na tare da shi kullum hmm, hmm, hmm. so da haka ni ina so kullum in yi kama da su sai na abakar ba a ji sun buga ba wanda yake so ya yi kama da da ayar mutanen habasha eh. ko ba abu da addini ya halitta masa eh babu laifin komai don haka yan uwanmu yan ɗariƙa da suke ɗaukan banadir suna bugawa da jita suna yaban annabi kar su ce wai fa mu a wajen mu haramun ne a'a mun bar musu abin su daidai ne to mu ma da muka ce ban mu bugawa to ko me laifin mu <laughs> mu ba su kama kan daidai din mu mana mu ba mu bugawa su kuma su buga abin su amma mu ba mu bugawa Masha Allah. Eh, to alhamdulillah wannan shine aliki na dan haka duk lokacin da zamu yi wannan halka to mabudin mu shine rasula ilahi alamin ta'ala kana da ya rasulu ta'ala insha Allah insha Allah abu na gaba kamar yadda nace ba lokaci hmm. ina zato wannan shine halkan mu ta tara a cikin wannan silsila da muka fara mun yi halaka guda takwas a baya wanda dukkaninsu shimfiɗa ce akan tarihin shehu radiyallahu anhu da bi'ar mutanen da ya tashi a cikinsu da su wane ne mahaifin shi su wane ne kakannin shi wanda lokacin da nake faɗin haka nake cewa na faɗi wannan ne saboda a gane wani abu guda ɗaya martaba shehu ibrahim radiyallahu anhu martaba ce gare shi iri biyu martaba ce tashi ta kan shi sannan kuma martaba ce ga dajjiya dan haka shehu da abdurrazzaq radiyallahu anhu da yake faɗi shehu ibrahim yake yaban shi a cikin wata kasida shi da yake cewa masiri kalfa inyasi bi adabin wa inasi matsayil hubbi fi tati amami dawu ibrasi arahu misu fi hulal karamati baina ajinasi. min al aghawasi wal yaqud azimat al faidi bila shakki wa waswasi linahwi rijaliha kullum min as salim ila fasi wa arqusu khalfahu taraban bi ruhi da amfasi sai yace izamiyun isamiyun izamiyun isamiyun in baka san shi bai wa shi Ya yace shi izamiyi ne wani mutum ne maɗaukakin daraja wanda wannan darajar gadar ta yi ko kwanciya ya yi bacci ko kwanciya yi bacci bai yi komai ba to abin da ya gada daga iyayen shi na falala da martaba sun ishe shi ya alfahari ya kira kirari shine izamiyun ay man warithal min abaihi wa ajdadihi duk mutumin da ya gaji martaba daga iyayen shi da kakannin shi to shine izamiyun sai ce to kuma bayan ya zama izamiyun wanda ko bai yi komai ba zai ci albarkacin iyaye da kakanni sai kuma ya tashi ya zama isamiyun wanda shi kuma akan kanshi ya tara wa kanshi daraja shi kuma isamiyu shi ibrahim kenan hmm. shi isamiyun shi ne hmm. mutumin da shi kuma ko uwayen shi ba kowa bane shi akan kan shi ya isa ya kirari ya ce to naji ubana ba kowa bane ni kuma ni ne wani in an musanci daraja ubana za a musanci daraja ta shine isamiyun to shi ibrahim sai ya hada biyu idan an samu wani yanzu ya zo daga karamin gida ya tashi gidansu ba kowa bane ba ya tashi yayi ilimi yayi Allah ya ɗaukaki darajar shi tarihin shi zai fara daga kan shi ne tarihin shi zai fara daga kan shi ne akwai wani shi kuma iyayen shi sun yi duk abin da za su yi na alkhairi amma shi bai yi ba to shi kuma wannan to shi kuma wannan tarihin shi in ya ɗauko da kan iyayen shi zai tsaya ne ba zai wuce ba to shi Ibrahim sai ya haɗa duka biyu to dalili na na kawo tarihin suwaye wannan familin da shehu usurar da shehu radiyallahu anhu ya fita a cikin su mun san mun ji ko su wane ne su su ne malamai na yankan shakku hmm. a ilimi masu jin tsoron Allah sannan waɗanda suka zara takobi kuma suka yi jihadi don haka dukkan wata martaba ta addini in ana samun martaba da ilimi gidan Ibrahim sun gada in ana samun martaba da tsoron Allah gidan Ibrahim sun gada in ana samun martaba da jihadi da ƙarfi da takobi da mashi gidan shi Ibrahim sun gada sannan kuma bai zo ya kwanta ba radiyallahu anhu ya ce to abinda iyayen shi da kakannin shi suka yi wannan gonar da suka noma da suka gyara musu ta ishe shi rayi a cikin ta dan haka sai ya kwanta bai yi haka ba sai ya tashi ya zama da kaman ba a wannan gidan ya tashi ba yanda yan masu ƙananan gida suke so su tashi su gina martabar gidansu yanzu daga sabo suke dagewa haka shehu radiyallahu anhu ya dage ya nemi ilimi ya ji tsoron Allah ya yi jihadi irin wanda zamanin shi ke bukata ko a lautul bihar zakhirati wa innani a lautul qura wal mudina bal hal jibala arum muridal bari din dinihi wa urzil lil zil jadid misala ubayd faqir da'ifun faqir faqirun da'ifun sha'ibun mutahammisun liyan sura dinan la yuridu qitala kaga liyan sura dinan la yuridu qitala zai taimaki addini ta daidai irin yadda zamanin shi ke bukata a taimaki addini to wannan ne shehu radiyallahu ta'ala anhu duka halkat dinmu na baya akan abin da suka tattauna kenan hmm. a inda muka tsaya a halaka ta takwas na ce idan mun zo halaka ta tara za mu faɗi menene hadafin shehu radiyallahu anhu a cikin rayuwa menene manufar shi a cikin rayuwa to Allah ya sanya ba mu yi wannan karatun ba sai yau ne za mu yi shin Allah ya yarda abu na farko kar ka ɗauka shehu radiyallahu ta'ala anhu mutum ne wanda kawai yake yawo ya fito daga gidan shi ya tafi shine Najeriya shine Misra shine ne eh, Sin shine Makka shine Madina yana yawo ba manufa a'a tun da ya taso Shehu radiyallahu anhu tun da ya taso akan manufa ya gina rayuwar shi babban darasin da nake so ka in wuce a nan mu ɗauka mu almajiran Shehu Ibrahim mu yi koyi daga jagoran mu kar mu yarda mu ce za mu yi rayuwar kara zube kawai menene zai faru da mu kawai duk abin da ya faru a'a mu sanya wa rayuwar mu target mu sa mata manufa menene target din mu a rayuwa mu muke so mu cimma a rayuwar mu gaba daya dan haka jagoran mu shehu radiyallahu ta'ala anhu yayi duk abin da kake gani to ya riga ya dora harsashin manufa ne sannan ya fara aikin daman suna cewa a ah, plan the work and work the plan Yana ba iya turanci ban sani ba ko daidai na faɗa in kana so ka ci nasara a rayuwa yadda ake zowa za ka yi ka zauna kafin ka fara aiki ka tsara aikin a takarda tukuna kaza nake so in yi da kaza da kaza kai planning aikin ka duka idan ka gama planning gaba daya sai kuma ka zo ka aikata abin da ke kan plan din haka kar ka yarda ka fara aiki sai ka tsara shi amma in ka tsara shi kuma kar ka yi aiki koma bayan wannan tsararrar manufar da ka sanya ya ishe mu dai kamar mutumin da yake so ya gina gida ƙayataccen gida farko sai ya zo ya zana plan ɗin gidan idan ku ya zana wannan plan ɗin to kuma in aka kawo injiniyan da zai gini ba zai sauka daga wannan plan ɗin na ginin ba to haka duk mutumin da yake son nasara a rayuwa yake hmm. Yawwa, ana jin yanzu ko? Ana jin ka. Yawwa, to shehu radiyallahu ta'ala anhu haka yayi wa rayuwar shi. Sai da ya tsara ta a tsare, sannan ya fara aiki don cimma wannan manufar. Hmm. Sannan kuma a duk inda kaga shehu Ibrahim duk inda kaga shehu Ibrahim radiyallahu anhu ba da ya tsara plan din ajewa ba duk inda yake yastashibu hadafahu yana abotar wannan plan ɗin nashi duk inda yake a hadaf din shi na rayuwa gaba daya to shi radiyallahu anhu yana abotar wannan shi yasa ko a cikin rihilat din shi ko a cikin waƙoƙin shi na yabo ko a cikin majalisan shi da yayi yayi yi sai ya sake dawo da wannan manufar ya sake sakowa kadi ba ga diwani hmm. diwani ga baki ɗaya? a ya shirya shi ne dan yabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to amma a cikin diwanin da ya tafi ya tafi sai ka ya kawo wani abu wanda zai sake tajdidin manufar shi a cikin rayuwa ba haka nan nake ta yabon nan fa wannan yabon shi ma yana kan wani layi da na shata wa kaina a rayuwa a wata manufa da nike son cimma hmm. misali a cikin diwani a iksiru sa'ada wanda shine diwani na biyu a harafin eh, harfun nun da yayi annabi yayi annabi yayi annabi adani ila hubbil amini ila huna qad maula baraya eh wasalani maula baraya ila huna haka haka ya tafi kaga yabo ne yake wa manzo Allah amma a haka sai ya sake ɗauko manufar shi da yake da ita tun asali a rayuwa ya saka a cikin wannan yaban ya gwamutsa yaban shi da manufar da yake da ita yake son cimma a rayuwa wato dan ya gaya maka ko a cikin halin yabo din nan fa ban manta manufar da na sanya wa kaina na tsara wa kaina akan ta nake tafiya ba daga ciki sai ɗauko wata manufar yace walum fihi mu an asuqahum ila hadratil barri rahim ilahina ta'lamu hal fil khalqi ahana alaihim madad dahri minni wal ba'idu kama dana yace kar ku dai manta ni ma ban manta ba ina da wani nufi a cikin al'umma yana daga cikin ahadaf na rayuwata wannan al'ummar ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in ga ya za a yi in tattara wannan al'ummar gaba ɗaya in kora su zuwa ga Allah kuma zan kora su zuwa ga Allah cikin lafsasawa cikin tafsasawa lokacin da nake kora su ba zan yi musu abin da zai firgitar da su su gudu ba sannan lokacin da na kai su inda nake son kai su za su gane lallai ina tausayin su wabittali ma za su ce kai zamanin nan da muka rayu a cikin shi mu ba mu ga mutumin da yake tausayin mu kamar Shehu Ibrahim ba Ya ce kuma a wuri na nesa da na kusa duk ɗaya ne yadda zan wa na kusa haka zan wa na nesa wajen tafsasawa yadda zan wa na nesa haka zan wa na kusa wajen tsawatarwa in ga yayi ba daidai ba ba ni da zabi ni zabi na kawai abu manzan Allah daga cikin irin manufofin shi kenan sannan a a cikin sairul kalbi a cikin ina ganin diwani a cikin kafiyar ainun ne harful ain ala sahibil mi'raji taha hiyati, kasidan da take da wannan matsala'in eh. a can gaba sai ƙara dawo da wata manufar da yake da ita a cikin rayuwa yake hmm. cewa raja'iya Wasu was ta ja halahal hal aqwamu fi kulli karyati. fa hal ta tajma'ul ayyamu qauma muhammadin ala nahjihi min duni shakki wa idan ka kalli anan manufa guda biyu ce shobran ya faɗa ya ce raja'i fatan da nake da shi a cikin rayuwata in ga ya tabbatu shine raf'uddini in ga na daga tutar addini wasu sunnati lati tajahala hal aqwamu da sunnar manzan Allah wadda yau mutane sun zo sun jahilce ta da gangam ai sunnar manzan Allah abin da yasa ce bai ce jahila hal aqwamu ba sai ce tajahala hal aqwamu sun yi ta'ammudin jahiltar ta ne saboda me saboda ai yana so faɗa maka sunnar manzo Allah ai bata kai bata yi lungu bata koyewar da wani zai kasa ganin ta ba kawai duk wanda kaji ya ce bai gane wannan sunna ba kawai da gaggam yayi ta'ammudin abin yayi kamar me baitin wannan baitin eh? kamar na samu maka baitin da kake karanta idan kake so ka ja na kamar na samu maka baitin da kake so ka karanta na'am eh قلة الشرك وبدد na fahimta masha Allah <laughs> Allah ya saka alkhairi a dalilin da yasa yace ta jahala hal aqwamu ita sunnar manzon Allah manzon Allah ya faɗa wani hadisi taraktukum alal mahajjatil bayda'a layluha ka nahariha la yazighu anha illa halikun yace na barku akan wata hanya farasol daranta kamar ta yake ma'ana ita ba duhu a cikinta dala idan rana ta yi ta fito makaho ba mai kawo mai ido sai cewa Allah shi bai ganta ba kai ka da bai ganta ba <laughs> ah, ya ganta ƙarya yake yi shebran shine shebran sai ce duk wanda ka ji ya ce bai gane wata sunna daga sunnonin manzo Allah wallahi ƙarya yake yi kawai ya faɗa dan ya more ne shi yasa ce ta ja hala hal kawamu sunnan nan ta manzo Allah wanda mutane suka jahilce ta da gangam kawai dan san zuciya fi kulli ci shi ce kar ka dauka ko a America ne ko a Ghana ko a Kano ko a Najeriya a'a fi kulli ci duk duniya yanzu an samu saboda tsawon zamani mutane sun fara jahilta sunnan manzo Allah zaka ga abubuwan da annabi ya bar al'umma akai da yawa an bari sai ce to wannan sunnonin na annabi sallallahu alaihi wasallama da aka bari su nake so in ga na sake karkabe ƙurar da ke idanun mutane suke cewa ba su ganta ba su sake dawowa su ga wannan sunna kuma su bi dan haka raja'iyar uddini wa sunnatin lati tajahala mu fi kulli qaryati kaji abu na daya hadafin shi daga lamarin addini da sunnar manzon Allah to manufa ta biyu a cikin wannan sai cewa ya fa hal tajma'ul ayyamu qauma muhammadin shin wannan tamanni ne ko in ce raja'i ne tun dama ya riga ya ce raja'i ba zan ce tamanni ba dan in na ce tamanni wani abu ne da zaka yi gurin samu shi amma ka san ba zai samu ba ko zai samu cikin wahala a shi shubar radallahu ta'ala anu ya sa abun ababin raja'i yace yanzu shin yalla yau da gobe ta iya kai na har in ga al'ummar manza Allah sun haɗu sun haɗa kansu hal ta jama'ul ayyamu qauma muhammadin ala nahjihi dukkan su sun haɗu sun riƙe sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba shakku ba jayayya kaga me hadafi na biyu a ciki haduwar kan al'ummar musulmi haduwar kan al'ummar musulmi irin wannan shine har lokacin da ya tafi konakiriya a cikin rihilar shi konakiriya ya sake istishabul hadaf din nan nashi ya sake dan ya nuna maka ko yaushe yana tare da shi yana ya tafiya naje nan naje nan naje nan naje nan sai gashi yana cewa a ah, alamanil yawman dirasu sunna mahir dalali ƙa'idilil Janna, ya ce yau abin da yake sanya min damuwa da radadi a zuciyata babu kamar yadda na ga an bari sunnar annabi ta durkushe a cikin al'umma wannan abin shi yake min radadi don haka ƙoƙarin shi na sake sabunta waɗannan sunnonin da mutane suka jahilce su da gangam a can har wa yau a cikin kunakiriya yake cewa da autu rabbi an ya umma hadayi kullal wara wa yahmadu na sa'ayi yace kaji ina da wani hadafi har yanzu ina roƙon Allah akan tabbatar da wani tabbatar wannan hadafin nawa shine an ya umma hadayi kullal wara wannan shiriyar da nake akan ta ita ce shiriyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam addinin musulunci da riko da sunnar manzon Allah kullun ta Allah ya sa wannan shiriyar da nake akan ta ta game kowa da kowa kullal wara duk talikai su dawo su dawo kan irin wannan shiriyar da nake kanta ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yahmaduna sa'i sannan kuma al'umma su gode wa ƙoƙarin da nake yi na ganin na ɗora su akan shiriyar manzan Allah akan tafarkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a yace as'aluhu bi dhatihi aliyya wa bi sifati dhatihi al-bahiyya yaqdi hawaiji ina ta roƙon Allah ina roƙon Allah ina tawassuli da girman zatin shi madaukaki da siffofin zatin nan nashi maɗaukaka, ya biya buƙatuna ila da ni ko kai ne sarki zaki aka ce mun zauna muna ce Allah ka biya bukatun mu da an ce me bukatun sai mu ce kudi fulus fulus Allah fulus aka ne na'am to dan Najeriya ina ga bakane ne ko wani dan Najeriya dai amma amma dai kamar sa da kanawa ina zaton bakane ne take Allah fulus fulus fulus wani balarabe yana ce masa janna janna zaka ce is'alillah aljanna ce kai wannan na riga na roka tun dazu fulus kawai Allah fulus <laughs> na'am to ka gani to shi wannan in ni da kai ne kila ko wani baka ne aka ce me bukatan ka zai ce Allah bulus to amma shi Ibrahim radiyallahu anhu yace ya qadi hawaiji ina roƙon Allah ya biya bukatuna bai roƙi Allah kuɗi ba mi yace wa yulinil madad Allah ya karfafe ni ya bani madadi wanda wannan madadin yaslukal alama bi na hajar rashad ya karfafe ni in ga duk duniya alam gaba daya sun zo sun bi tafarkin shari'a sun koma zuwa ga annabi wannan shine nake nufi Allah ya kara mu ya bani ƙarfin da zan iya ɗaukar al'ummar annabi Muhammadu in gana ɗorata ta akan shari'a ta bi hanyar manzon Allah yace wannan shine buƙatar da nake roƙo Allah ya biya mini kawai ya qadi wa'idi wa yulinil madad wa yuslika al'alama bi nahjar rashad ya zama ta dalili na da aikin da nake yi ba dare ba rana Allah ya sa al'ummar manzon Allah kowa ma in ga kai al'alam duka gaba ɗaya kowa ma in ga ya zo yana bin manzan Allah sallallahu alaihi sallama ya sannan yuhuyi biyal ilima, Allah ka sanya ta dalili na ilimin addini ya ƙara samun rayuwa ya ƙara tumbatsa wasu na tallati a mata hal jahalu sannan Allah ka sake raya wannan sunnar da jahilci ya kashe ta wa yi uli millaci Allah ka ɗaga wannan addinin da nake bi ne addinin manzan Allah kaji manufofin shehu radiyallahu anhu hmm. ina so in ce maka waɗannan manufofin daman already ya riga ya tsara su ya aje sannan wannan da zaka yi ta ji a cikin diwani a cikin konakiriya ina ne duk yana yana ta dawo da su dan ya faɗa maka wannan plan din nashi na rayuwa har yanzu bai aje ba duk wani motsin shi akan ta haƙiƙin wannan plan din ne to irin waɗannan suna da yawa sosai a amma khulasatul qawl sarki zaki na'am shek gurin shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu a cikin al'umma bari ka ji bai bar kowa ba mutum ko kafiri shehu ibrahim yana da wani guri a cikin ran shi na yadda zai amfane shi ko kafiri ne Allahu akbar kuma yana hana idan shi barci ya hana wa jikin shi hutawa don ya ga ya amfani wannan kafirin Mm. kafirai suna da rabo a cikin rayuwar shehu ibrahim radiyallahu anhu zan faɗi menene rabonsa a ciki kafirai musulmi eh. na kowace aƙida yana da rabo a cikin rayuwar shehu ibrahim radiyallahu anhu yana da guri a cikin shi kuma ya sa shi a cikin plan ɗin shi kuma ya hana idan shi bacci ya hana jikin shi hutawa don ganin wannan musulmin ya amfana da rayuwar shehu ibrahim hmm. almajiran ilimi suna da rabo a cikin rayuwar shi ibrahim radiyallahu ta'ala anhu mu ɗan ɗariƙa muna da rabo a rayuwar shi ibrahim me sanya na jinkirtar da kanmu ina so in faɗa maka kar ka ɗauka shehu ibrahim shehun ɗan ɗariƙa ne kaɗai mm. kar ka ɗauka shehu ibrahim aiki yayi kawai don mu ɗan ɗariƙa kaɗai ya yi aiki har kafirai su amfana ya yi aiki duk musulmi su amfana ya yi aiki ko abu guda biyu sarki zaki yau idan 'yan ɗariƙa suka zo suka tattare shi Ibrahim suka maido shi zawiya suka ce nasu ne su kaɗai to ba su wa Ibrahim adalci ba sannan ma ba su fahimci saƙon shi Ibrahim ba su saki shi Ibrahim na kowa ne har kafiri idan kuma sauran al'ummar duniya kuma wanda ba mu 'yan ɗariƙa ba suka ture shi Ibrahim gefe suka ce ba namu bane ina yan dariƙa in muka ce ga musu to ga shehun ku naku ne ku kadai su ma ba su wa kansu adalci ba mm. saboda sun wa kansu asarar wani yunkuri da shehu radiyallahu anhu yayi mai girma juhudin jabbara na shehu radiyallahu anhu saboda su mun sani dai shehu radiyallahu ta'ala anhu ya faɗa yace ni fa da kake ganin rayuwata ga baki ɗaya ko hutu ban sani ba kuma ni ban taɓa koken na ba hmm. ban taɓa koken na ba ban taɓa koken gajiya ba ni da kake gani na nan hmm. yace faradartu autani wa ahli wa usrati ajubul fala lam ashku qattu kalala nakan bar gidana in bar iyalina in bar ƙasata ma gaba ɗaya ina ratsa dazuka manya-manya kuma wallahi ban taɓa cewa na ba haka shi bana yace lam ashku qattu kalala ban tauce na gaji ba hmm. tun da nake in ce na bukatun zauna in huta dan na gaji ban taba koken gajiya ba tun da nake yace ka wala khatauran wata rana in an tambaya ina shi bana yace a ce maka ai yana gida yana cikin iyalin shi aka wala amma fa kar ka dauka yau ma gobe ma in ka tambaya haka za a ce ma jibu ma haka za a ce ma gata ma a'a akwai ranar in ka tambaya ina shi bana yace a ce yana yau sunan iyafon ne na Dakar kai ko da kaji airport to ɗayan biyu ne ko an dawo kenan in an dawo ne da ɗazu ka tambaya na shugaban ba za a ce mana kawala ba yana wata duniya ne ko kuma yanzu za a tafi wato nan da zuwa jimawa in kaji a na shugaban sai ka ji an ce ya bar gari bi kawala tsaura au biyo fa waratan bi baris yace wata rana wallahi har a faransa zaka ji ni da Allah faransa garin musulmi ne ko kafirai wallahi garin kafirai ne. to da kanshi ma ya faɗa bi barisa bi barisa daril fasiki na kusala ashe tun da ka ganshi har a garin kafirai yana da wani hadafi a cikin wannan kafiran akwai abin da yake so ya isar musu zan faɗa zan faɗi menene harzin kafirai a cikin rayuwar shehu radiyallahu anhu bi barisa daril fasina kusala bi ka yawman thumma yawman tajawulan bi qahiratin sannefa da kasan musulmi abji hunaka jamala haka haka haka to dan haka shehu radiyallahu ta'ala anhu a haka ya tafiyar da rayuwar shi dan dukkan alam kamar yadda ya faɗa wayu sulikal alama bi na hajar rashad yuhyi biyal ilma was na allati amata hal jahalu wai uli millati haka shehu ibrahim radiyallahu anhu to amma kamar yadda nace a takaice zan dunkule menene hadafin shehu ibrahim ka san akwai wani abu akwai abin da zaka samu a rayuwar mutum shi ya fito ya faɗa ƙarara cewa ni guri na kaza ne akwai wanda ayyukan shi za su fassara maka cewa da kaza da kaza yake nufi akwai waɗanda istiqra'at bibiya bibiya zai sa ka gane to waɗannan abin da na faɗa yanzu suna daga cikin abin da aka samu bil istiqra'at bibiya ta sa aka gano amma shin shehu yayi sarihi da tashi manufar sai in ce maka eh ya faɗa akwai wata fira da wani ɗan jarida a makka yi da shi ina ganin Abdulkarim annayazi ko Abdulkarim annayazi ya yi fira da Shehu radiyallahu ta'ala anhu kan ya faɗa masa menene manufar shi a cikin rayuwa ga baki ɗaya menene manufar Shehu radiyallahu ta'ala anhu a cikin rayuwa wannan firar muhimmiya ce zan karanta ta in fassara sai a ji abubuwan da na faɗa cewa hatta kafirai suna da rabo a cikin shehu ibrahim radiyallahu anhu ya sa su a cikin plan ɗin shi ta ya la'ane su sai na zan ki a ga abin da yake cewa kana nufin atta furai sun samu rabu atta kafirai shehu radiyallahu ya sa su a cikin plan din shi masha Allah to to za mu ji yanzu da bakin shi shehu radiyallahu yana faɗa wannan firar akwai ta kasa-kasai da muryar shehu Ibrahim ɗan jarida yana tambaya shehu yana fassara masa ga abin ɗan jarida ya ce, hallakum ya fadilata shaykh an tulakhisu lana ahadafa da'watikum فقال الشيخ نعم بكل سرور هي كالآتي abinda dan jarida yace ce ya fadilata sheikh shin ko zai yuyu ku ba mu summary ku yi summarizing manufofin da'awa ku gaba ɗaya a cikin rayuwa manufofin ku na da'awa ko za ku yi mana bayan yayi doguwar muhawara da shi ya ta tambaye shi abubuwa da ya bashi ansa to shine sai ce da ya karshe akramaka ko za a yi mana talhisi a mi mana summarizing manufofinku a cikin da'awa gaba ɗaya shi Ibrahim sai amsa masa ce na'am wa bi kulli sururin yace kwarai kuwa zan baka zan baka zan maka talhisi zan maka summarizing na manufar da awata gaba daya kuma zan faɗa maka wannan cikin jin daɗi bi kulli sururin sai ce hiya kal'ati ga sunan sai kawo ahadaf guda shida guda shida sai ce al'ula hadafina na farko da'awatu ghairil muslimin yadkhulu fi dinillahi tarikin alwathaniyata wal masihiyya kaji na farko da su ya fara kafirai yace hadafi na da'awata na farko shine in ga na kirawo waɗanda ba musulmai ba kaji wani ladabi na shehu ibrahim cikin adabul hiwar cikin adabul khita ma al bai ce musu kafirai ba bai ce da'awatul kafirina ba shehu radiyallahu anhu sai ce da wata ghairil musulmi duk wanda na gani ba musulmi ba ka ji fa ko ka lura sarki zaki waɗanda ma kafiran ne mahadan amma tun da zai magana da su yana da wani hadafi a cikin su Allah ya kamata ya faɗi kalmar da za ta harzuka su hasi nesa da shi ah, na'am na'am na'am ka lura usulubun dawa ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hasana haka ne na'am rufi a cikin shi Hmm. yana so ya janyo shi a jika don ya amfane shi to idan ya ce masa kabiri kabiri kabiri da Allah zai zo a wallah ba zai zo ba <laughs> to sai ce masa wanda ba musulmi ba hmm. ka san ku da an maka wanda ba musulmi ba kai ka san shi wanda ba musulmi ba ya san shi ba musulmi ba ne ya le min ya suna addinin ka faɗi suna addinin ka ko ya ga dama ni dai na san kai ba musulmi bane kuma ko kai na tambaya kai musulmi zaka ce a ni ba musulmi bane hmm, na'am to haka ya ambace su da sunan da ko su za su ambaci kansu da shi amma kabiri kabiri, bai ambace su da wannan ba in ka lura sai wani ya ce to aka yi a cikin ƙur'ani ma a cikin ƙur'ani ma annabi ya ce kafirai kafirai kafirai su ce ai in ka ji qul ya kafiru kafiruna a wani wuri ne na dabi amma a wurin da ba dabi ba ko ƙur'ani manzan Allah sallallahu alaihi wasallam baya kira su ya ku kafirai kai kafirai ku zo ba haka yake ba ka san malaman tafsiri mafi yawa sukan ce da kaji ya ayyuhan nasu a cikin ƙur'ani ana nufin kafiran makka ne lokacin manzan Allah yana makka in zai kira su da magana sai ya ku waɗannan mutane ba ce ya ku kafirai ya ku kafirai baya faɗa ka gani saboda dukan su wataniyun ne a makka abadatul asnam ne masu botan gunki amma in zai kira su da uslubun wa'azi ba ce ya ku kafirai baya cewa sai ce ya ayyuhan nasu ya ayyuhan nasu mafi yawa malaman tafsiri haka suke musalla kaji ya ayyuhan nasu qur'ani ana nufin ahlu makkata ai kafirai ne me yasa bai ce ya ayyuhal kafiruna ba sai ce ya ayyuhan nasu akare ubudu rabbakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum da ya koma Madina sai ya samu malamai Yahudawa su kuma sai ce ya ahlal kitabi kamar a ce ya ku malamai ka jifa eh. dan haka duk mutumin da ka ji yana ta jefa mutane kafirai kafirai kafirai baya kan sunna shi na kan sunnar in kafirai ne abadatul asnam sai ce ya ayyuhan nasu haka ya koyo daga Alkur'ani. manzo Allah yana kiransu sallallahu in yahudi da sare ce ya ahal kitabi shi yasa na taba ji daga bakin maulana shekh tahir radiyallahu ta'ala anhu yake cewa wata rana a makka shi ibrahim yana musu majalisi shi shi da shi yake fassarawa hausawa a masaukin shi ibrahim sun je sun gaida shi a masauki sai yake ba su kissar wani abu da ya faru da da shi Shehu da radiyallahu anhu da Prime Minister na Najeriya na farko shine Tafawa Balewa yana masa magana akan ya kamata a gwamnatance a sa hutun Maulidi a Najeriya sai ke ka ga shugaban kasar ka Kirista shi dir ji labari dirran Lahadi yana zuwa coci kai ma a matsayin ka na Prime Minister musulmi duk Juma'a kana zuwa masallacin Juma'a mm. sannan na ji shugaban kasar ka Kirista Masihi Masihi haka ya ambace shi Masihi wato mai bin addinin almasihu duk idan ranar haihuwar annabin shi ta dawo ba a yin aiki a ƙasa kai ma in ranar haihuwar annabin ka ta dawo matsayin ka na musulmi ba a yin aiki a ƙasa ana bada hutu to shi dare ce da nazo fassarawa sai shi dare ce sai na ce ga a matsayin ka na musulmi na ga shugaban ƙasan ka kafiri kaza sai shi yace a a'a ban ce masa kafiri ba masihi masihi na ce ban ce masa kafiri kirista na ce Allahu akbar kaga koyi da annabi bai bai yahudawa ce musu ya ayyuhal kafirun sai ce ya halal kitabi ya halal kitabi hmm. to haka shi da radiyallahu a nan ma saboda wato ka gane shi shi radiyallahu anhu sunnar shi a cikin aikin shi take ba faɗi ba ne kawai in ya tashi aiki za a ga ya yi aiki daidai da sunna in ya tashi magana ma ya yi magana daidai da sunna Da haka sai ce da a wato ghairil muslimina kiran waɗanda ba musulmi ba liyadkhulu fi dinillah dan in ga sun shigo cikin addinin Allah tarikin alwathaniyata wal masihiyata suna masu barin bautar gunki suna masu barin kiristanci kaji hadafin shehu na farko a rayuwa menene gurin shi na farko kafirai ya kalla astaghfirullah bai kawata ni kuma yanzu na gama magana in fada ba waɗanda ba musulmi bai kalla mm. waɗanda ba musulmi bai kalla ya ce su ne burina na farko in gana kirawo su sun bar abin da suke yi na bautar gumaka sun bar abin da suke na kiristanci sun zo sun shiga addinin annabi muhammadu kaji ashe kafirai ma suna da rabo a cikin rayuwar shehu radiyallahu ya sa su a plan sai ya ga ya amfani su tukuna ba amfanin da zaka wanda ba musulmi ba shine kaga ya dawo musulmi an ji daya na'am na biyu sai ce tawiyatul muslimin wa irshaduhum hatta yastamirra sayruhum ila Allah yazdadu imanan ma imanihim yace yaushe abu na biyu shine in gana kula da lamarin musulmi da shiryar da su har dai in ga su zuwa ga Allah ta miƙe sannan sun ƙara imani akan imaninsu kaga musulmi Hmm. duk aikin shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu aiki ne na faɗakarwa da zaburar da al'ummar musulmi da ƙara shiryatar da su wannan aikin da kuke na addinin Allah kar ku tsaya ku ci gaba inda imanin ku yana 10% mai imani 10% shi Ibrahim ce eh, ina so in ga ya kai 20% mai 20 ina so in ga ya kai 40 mai 40 ina so in ga ya kai 80 mai 80 ina ga in so in ga ya kai 100% ya batse liyas dadu imanin ma imani ma'ana dai duk yadda kake da imani shubrayin idan ya zo yana so ya gaya zai ya kare ka a cikin imaninka ba ya rage ka ba liyas dadu imanan ma'a imanihim shine hadafin shi na biyu hadafi na uku inji shi Ibrahim nashru lughatil Qur'an al in gana ya da luggar nan ta larabci wadda ita ce harshen addinin ita ce harshen al ba yadda mutum zai san al bai san larabci ba yadda ya san addini bai san larabci ba yadda za a yi kowane ne mutum bai isa bai san addini bai san larabci ba in kaga wani mutum ya san addini amma bai san larabci ba ka san me ya faru a'a wani wanda ya san larabci ne ya goya shi oho ah sai me kake nufi da ka? yawwa duk wanda kaga ya san addini amma bai iya larabci ba eh. to wani wanda ya san larabcin ne ya je ya sano addinin sai ya zo ya maida min shi da yaran shi shi ya taimaka mar ok ok ok ok ok na fahimta na'am yanzu musulmi bahaushe na'am ko musulmi bature na'am da turanci haka ya sauka ko fassara shi haka yi fassarawa haka yi in ka ga bukhari da turanci haka annabi ya faɗe shi ko fassarawa haka yi fassarawa haka yi idan Allah da ba a samu wanda ya fassara qur'ani da turanci ba ba a samu wanda ya fassara bukhari da turanci da Allah ka gaya mun turawa ina za su je samu qur'ani kuma ba su iya larabci ba ba zai yi ba ashe in har ga wani ya san addini bai iya larabci ba to wanda ya iya larabcin ne ya goya shi ya fake a bayan wani wanda ya iya larabcin sai ya san addini through wannan wanda ya iya larabcin amma baka baka rabu wanda ya iya larabcin baka iya larabci ba kuma ka san addini ba zai yi ba Ibrahim sai ka ashe dole baka iya taimakon addini sai ka karfafi lugar larabci sai ce to hadafi na na uku in ga na karfafi harshen larabci a ko ina a duniya a nan ko da yake da ya kamata saboda yanayin lokaci da ya kamata in bari sai na zo wajen auna waɗannan manufofin na Ibrahim mu ga shin faɗa kawai yayi ko akwai wani aiki da yayi wanda ya aikatar da waɗannan abubuwan a ardul waƙe to idan muka zo babin larabci zan faɗi abinda da mai gari ya faɗa ɗahiru mai gari dan zala ne ringiji mai fa ƙatoto sai ce amma Ibrahim ya taimaka wajen yada larabci yace har sai da ta kai almajiran shi akwai wasu kalmomin da ba ma su san su ba sai da larabci kwata kwata kuma ta dalilin shi Ibrahim haka dari mai gari ya faɗa kamar kabaru dan dariƙa bai san ma ma'anan kabaru da yawa ba san ma ma'anan kabaru ba kawai da kabaru suka santa da larabcinta zikiri kudubi muqaddami ce duk waɗannan kalmomi na larabci wanda in ka je zawiya already sun riga sun san su sun ma san su a larabcinsu su ma ba san su ma da Hausa ba ya ce menene duka wannan gudunmuwan shi Ibrahim ne cikin mu'amalan shi da larabci da yadda yake karfafar muridai sai ce babbar hanyar da shi ya bi wajen yada larabci shine yadda yake in ya zo sai ya yi magana da larabci sai a fassara da hausa ya ce wannan ta sa muridai saboda soyayyarsu da shehu ibrahim shehu ibrahim zai da suke son shi kowa yana so ya rika gane me shehu ibrahim yake faɗa dan haka sai suka yi ta ƙoƙarin koyon larabci ma dan su ji me yake faɗa kaga ashe yayi ya wasu wasa'il shehu radiyallahu anhu bayan kafa makarantu da yake ta yi a ko'ina, wanda khatima na littafin shi tafsiratul anam ya yi ta ne musamman akan karfafa mutane fil haddi ala nasbil madaris akan a kafa makarantu don a yi karatu sai ce to hadafin shi na uku shine ya ga ya karfafi larabci ya yada ta yace hadafin shi na hudu ta'miqu shu'ur bil ukhuwati al islamiyya kaji hadafi na hudu sarki zaki da Allah ka kalli wannan hadafin da sauran hadafin masu wa shehu inkari zaka ga the difference is clear okay yace ina so in gana ƙara zurfafa jin yan uwantakan musulunci a zakatan musulmi yan uwantakar musulunci ba yan uwantakar dariƙa ko faira ce ba yan uwantakar musulunci don haka kullum ƙoƙari na in na ƙara zurfafa wannan shi'urin da ji da kai da kaga musulmi kaga ɗan uwanka shobaran ya riga ya zama haka ka san babban shahidi a wannan shi ma in muka zo wajen bayani akan waɗannan ahdaf din nashi za mu yi bayani mhm. Shehu Ibrahim Abubakar Gumi Allah ya rahamshe shi Mala Bakar Gumi Allah ji shi da rahama ya samu Shehu Ibrahim a Makka eh. ya ce Shehu Ibrahim ina neman wata alhurma a wurinka kana da almajirai da yawa a Najeriya akwai ayyukan da ya kamata ka yi musu magana mu haɗu da ni da su mu yi wajen kiran waɗanda ba musulmi ba maguzawa da muke da su su zo a shiga musulunci ina dai da buƙatar neman haɗin kan almajiranka su goyi baya na mu yi aiki tare yace kuma idan ba kai kasa baki ba ba za su fahimce ni ba ina roƙo ka sa baki a ƙulla wannan alakar abakar gumi hmm. wai ka san wani abakar gumi kuwa na'am na'am malam abakar gumi bari ma wani abu dan jarida ya taba tambaye shi hmm. a gidan shi a Kaduna yace menene ra'ayinka akan Shehu Ibrahim eh bari ka ji abin da ya faɗa kan Shehu Ibrahim yace ra'ayi fihi annahu lam yadkhul Nigeria bi nifaqin abadan bal da dakhalaha bi kufurin, sarihin bawahin yad'u ilayhi wa ala ru'usil ashhad haka ya faɗa yace ra'ayina cikin Shobirahim. ni ba ina zargin Shobirahim ya zo Najeriya da munafici ne. bai kawo Najeriya munafici bai koya masa munafici ba ka san me ya koya Najeriya kafirci tsantsa kafirci a Abubakar Gumi yace kafirci tsantsa ya koya ya shigo Najeriya da shi yace mm. kuma wannan kafircin ba wai kafirci na tawili ba kafirci karara tsirarar shi yace kuma haka ya zo a idan duniya ya rika kiran mutane zuwa ga wannan kafirci in ji abakar gumi ka san inda za ga wannan ba molan ba ne almajirin shi da ya tamwili da dukiya ce ya je ya rubuta littafi ya shi Ibrahim Sharri shi ya kawo wannan fira shine dahiru mai garadin nan tana nan cikin ashirin Ibrahim yasa singali mm. ka san waye abakar gumi har yanzu abakar gumi shine wanda ya ɗauki diwanin shi ibrahim wata kasida a cikin diwani wadda ake ce jami'u jami'u usuli jami'il masikina bi habliya tahaqqaqahu man lam yukazzib bi rabbiya wa jawbil fayafi fil ma'arif lam tara fa karka al-aqabu an darki shawiya bi fadli ilahi ilahi nas wannan dai kasidar usuli jami'il masikina abakar gumi ya dauke ta ya kai makka ya kai ta Alamin islam saboda ya ga yadda a rabida shi Ibrahim shine na'ibul ra'is al-awwal an-na'ibul awwal li ra'is rabita shine mataimakin rabi shugaban rabida na farko shugabanta ka san wane ne bin bas shi Ibrahim shine mataimaki na farko a rabida yau da bin bas zai yi bulaguro shi Ibrahim shi zai jagoranci zaman rabita can musulman malaman musulman duniya na'am abubakar goma memba ne a ciki sannan sai ya lura shi bara da anhu duk abin da ya faɗa a Rabi'a ra'ayin shi ne ra'ayi malamin ba sa kusantawa wannan abin sai hassada ta sa malam Abubakar gumi sai ya dauko wannan kasidar sai ya kai wa malama shugabannin Rabida ya hannanta musu ya ce wai wannan shi Ibrahim da kuke ta girmamawa kuke ta muhimmantawa ba ku san sufi ba ne ba ku san ma a sufancin ma tijjaniya yake ba ba ku san a tijjaniyan ma shi yake cewa fa inna khututi dil anami sa'adatun falam yashqa yawman marra'ani mar'ani wa khatiya ya kai musu wannan da suka duba wai ma'anan shi so yake a kori Shehu Ibrahim daga Rabida to amma ina so in faɗa maka Shehu Ibrahim duk ya san waɗannan abun da Abubakar Gumi yake masa shi ma wannan ba molan ka bane wannan dahir mai garin ya kawo shi a cikin Shehu Ibrahim ya Singali na'am yana nan cikin littafin sarki zaki na'am Shehu Ibrahim ya san waye Abubakar Gumi ya san abubuwan da yake faɗa akan shi amma yau sai gashi ya zo ya duka a gaban shi a masaukin shi a Makka yana neman alhurmar shi ya sa almajiran shi su karfafe shi a Najeriya dan Allah sarki zaki inda da ni da kai ne masu zuciyar ramuwar gayya misali mu da ba waliyai ba wani makiyin mu ya fama da mana kiyayya da hasada bai ci nasara ba sai ya rugo neman bukata wurin mu mun ce makamar a sam amma wallahi da yini ma haka yau shi Ibrahim sai shi Ibrahim sai naji dadin wannan abin da ka zo da shi ya dau takarda ya rubuta yayi addressing ɗinta zuwa ga Modibbo Jelani na Yola ya aiko masa takardar ya ce ga mala abakar guminan ya same ni a makka yana neman haɗin kanku ku taimaka masa a haɗu da ku da shi a yi wa addinin musulunci aiki don haka na muku izini ku haɗu da shi ku ga ta ina za ku taimaki addini. Ka san me yasa na kawo wannan misalin? dan in faɗa maka irin yadda Shehu Ibrahim ya damu da uhuwa Islamiyya. Yau shi tsakanin shi da gumi ba zagi bane duk da gumi ya ce masa kafiri ya ce masa ya zo Najeriya na koyi kafirci ba wannan bata dame shi ba tunda da ya zo ya same shi ce yana neman haɗin kai a aikin addini shubran ya ce za mu yi kaga ashe al'ukuwa islamiyya ta damu shehu radiyallahu ta'ala anhu ba ta asubanci da rarrabuwar kawuna ba hadafin shi na biyar yace a taawun ma'al harakat wal hay'atil islamiyya fil alam in ga yadda zan yi za mu haɗu da mu'assasatin diniya ƙungiyoyi na addini na musulunci na duniya duka ya za mu yi mu haɗu da su mu ƙarfafi juna inda ake buƙatar taimako daga ɓangaren mu mu je mu taimaka inda muke buƙatar taimako daga ɓangaren su su zo su ma su taimaka akan wannan nukɗar ta biyar idan Allah ya kai mu in nazo zan magana zan ɗauko doguwar wasiƙar da Shehu radiyallahu anhu ya kaddamar a rabida ta alamar Islami a gaban dukkan shugabannin duniya na musulmi. Dan ba faɗa kawai ya bai je gida ya kwanta sai da ya diba ina zai isar da saƙon sarki zaki yau duk a nahiyar afirka ina faɗi bi kulli saraha kuma gaba gaɗi ni ma yau na fito gaba gaɗi eh babu mai iya jijjiga ni ma <laughs> Allah abokai na su hakuri ba ina zolayen su ko da izgili ba wallahi kalman ce ta burge ni ma na faɗa ba zolayen su nake ko izgili nake musu ba eh ba izgili nake musu ba duk wata ƙasa ta Afirka baka fata da kaga sun samu gudunmuwar kuɗi don hidiman addini daga ƙasashen larabawa an ba su kuɗi su gina makarantu an ba su kuɗi su gina masallatai an ba su kuɗi su gina rijiyoyi an ba su kuɗi su taimaki ayyukan da'awa na musulunci wallahi wallahi shehu ibrahim shine sila ah! shehu ibrahim duk afirka wallahi sarki zaki shi ya fara aza wannan harsashin ya tafi ya bari kuma gashi ana ta cin amfana shi hmm. kafin shi kafin shi ba a samu wani malami da ya tsaya gaban rabita ba duk shugabannin addini na duniya sun haɗu ya faɗa musu halin da musulmi suke ciki a afirka na buƙatar taimako sai shi ibrahim da kuma ya faɗa ya faɗi illolin da missionaries suke zowa suna yi a ƙasashen musulmi ya kuma faɗi irin bukatun da musulmi suke da su waɗanda suke so a taimaka musu sai cewa kuma ina so bayan bayan wannan zaman ƙasashen nan da nake wa wannan bayanin su kafa kwamiti su turo ƙasashen mu na afirka don su gane mu idanuwansu abin nan da nake faɗa musu sai su ga hanyar da za su taimaka hmm. to don haka wannan harsashin da shehu ya sa daga nan ne wannan kasashen ma suka san ashe musulmin afirka suna buƙatar taimako sannan suka fara tsari ya za su taimaka musu yau duk wanda ya je kasar larabawa ko saudiya ko ina ya amso kuɗi ya gina dogon masallaci kar ya zagi shehu ibrahim dan allah in ya busa ce shehu ibrahim allah ya saka masa allah ya saka maka da alkhairi kai ka shuka mana wannan itaciyar yanzu muke cin moriyarta wannan katon masallacin kai ka barato mana shi tun kan mu zo wallahi dan Allah su daina zagin shubrai a wannan dogayen masallatin da ake kuɗa ginawa da kuɗin muntada dan Allah wallahi shubrai shi ya fara sa har baki aka ba su to dan haka wannan shi ma yana daga cikin manufofin shehu radiyallahu anhu manufa ta biyar yace manufa ta shidda at-tasaddi lil quwwat tabshiriyyah wa sahayuniyyah yace manufa ta shida shine in ga duk inda missionaries kiristoci suka je suka fara sa wani harsashi na yada addininsu na kiristanci ko inda yahudawa suka zo suka sa harsashi na yada addininsu na yahudanci in ga na je na yi amfani da dama ta na jijjige wannan karfin nasu na tunkuɗe wannan karfin nasu ma'ana dai ba zan bar a cikin hadafina ba zan bar wani ba yahude ɗaya ko kirista ɗaya ya yi ƙarfi da zai iya samun damar yada addinin shi a cikin al'ummar musulmi ba ba zan bari ba waɗannan su ne a hadafu guda shidda na shehu radiyallahu ta'ala anhu abin da yasa na kawo waɗannan dan a duk mai su kallon rayuwar shi Ibrahim dan Allah su auna taharrukat na shiga baki ɗaya da ayyukan shiga baki ɗaya da turas ɗin shi da ya bari su haɗa su yi comparing da waɗannan manufofin na shehu za su ga ga baki ɗaya waɗannan ayyukan na Ibrahim fassara wannan manufofin ne suke yi. So saboda lokaci na ce karfe shida ya kamata a ce mun bari ga shi har shida minti sha biyu in Allah yarda halka ta gaba za mu ɗauko wannan manufofin ɗaya ba ɗaya mu buga misali a kansu yadda shi Ibrahim ya yi aiki don tabbatuwarsu sannan kuma sai mu shiga cikin sauran koyarwa, shi Ibrahim duka wannan akan manufofi ne tukunna dan ba za ka iya sanin mutum ba sai ka san manufar shi tukunna dan ko ba ko kai misali ya zo zauna sai ka ce in kuka gaisa ce to wane da wace ka zo me ke tafa da kai kana buƙatar ka san manufar shi to dole sai mun san manufar shi Ibrahim sannan ma mu iya gane ayyukan shi so daga nan ne za mu shiga irin abubuwan da ake dangantawa da an ga dan subbu sai a ce ai ɗan faira ne almajirin shi Ibrahim ne shi ko tsakanin shi Ibrahim da subbu da duba babu alaka ko ta nisa ko ta kusa irin waɗannan an ga wani yana yawo yana kiɗe-kiɗe da sunan yaban annabi yana haɗa maza da mata ana raye-raye an magana sai a ce wannan su ne yan ɗariƙa ai abin da shubran ya koya kenan duk za mu yi magana akan irin waɗannan wai daga sai ya koya su ko ku bai da alaƙa ma da su duk za mu magana mutum ya zo ya kawo ban kaɗe ɗan hoto a jikin riga hoto ƙato a jikin mota ba tsari ba komai ya bar wasu ma ya yi dauɗa sai hauka sai shirme duk za mu ga wannan duk za mu shiga amma sai mun gama bayani akan manufofin shehu radiyallahu anhu sarki zaki abin da ya rage na yan mintoci inda masu waya a bada dama zuwa kamar shida da ashirin zuwa shida da rabi kila sai a eh. ɗauki wayoyi shikenan sai mu sai mu addu'a sai sai eh, jama'a shai yana magana gaskiya ni ba na son ma ya daina <laughs> wallahi kaman kan shai ya daina gaskiya to alhamdulillah alhamdulillah jama'a halkan mu ta tara kenan amma cikin tara ta farko ke ga mun yi halka ta takwas gabanin mu shiga watan eh, mu shiga watan azumi shai ya dan eh, jinkit ya dan huta ya je karatun kaɗan da yau mun zo mun ta da karatun kuma in Allah ya yarda ah, za a same mu sati mai zuwa kuma war haka karfe hudu da rabi daidai daidai za mu fara in Allah ya yarda yau wani uziri ne ya sa muka fara shi latti amma za mu bude layi don Allah kai da zaka kira in gaisuwa za ka yi to falillahi amma in za ka yi tambaya ne ka make sure ka yi tambaya a kan abin da shayi ya karanto yau amma ka je ka dauko guda karatun da shayi ya yi wani sati ko kuma wani shekara wani wuri ma a in ka kawo gaskiya ba za mu baka dama ba shirin wannan shayi ya zo ya amsa maka irin wannan tambaya ba in aka yi haka muka ba da wannan dama kamar an sauke shayi kan karatunsa da ya zo ya ai awa ɗaya a shiga da shi wani babi kuma daban kenan yasa gaskiya kai da za ka yi kira ka yi tambaya an bude maka layi za ka iya kai kira ka yi tambayanka in babu kira kuma shai zai mana addu'a zai mana ta'aliki ya mana addu'a saboda yau farko ne na gani jama'a ba su san da shi haka ba kamun Allah ya kai mu sabon sati in Allah ya da wannan karatu za a ci gaba da shi in Allah ya so ya yadda to ga first caller daga TikTok bari mu ji shi Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola. Kola daga TikTok, salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salamu wa rahmatullahi Barka kare kola, ya sunan daga nake kira? Hello. Ya sunan daga nake kira? Amal ah, Muhammad daga Libya nake kira. To, Malam Mahmud daga Libya, kana tare da Maulana Sheikh Munir Armkuza kawai layi. Okay. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Kola daga WhatsApp. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Kola ya sunan ka daga na ke kira? Sarki zaki sunana Muhammad Amin daga nan jihar Kano, Najeriya. To Malam Muhammad Amin kana tare da Sheikh Munir Adam Koza ka wannan layi. Ina maka fatan alkhairi da kai da bakonka. Muna ji muna amsa. A a tuwus maganganun sa na karshe? Eh. Ya ce yana cikin da hana manufofin Shehu Ibrahim cewa duk yadda misuna maka eh, duk yadda ya ga missionary sun kafa daula eh. damuwarsu ne ga ya karye wannan daula haka ne ya faɗa haka? haka ne haka ne kwarai na faɗa yau yauwa to ya zai jama amin magana da kuma shi shi shi ibrahim kuma ya je mutu a hannun su mutanen yahuda ingila ya min ya dai jama amin su yi min bayanin wannan abu tunda ingila ya mutu to masha Allah zan maka bayani yanzu kuwa To sha. Sarki zaki. da Vega ina da Vega a hannun missionary shi ya mutu ko da asibiti. Amma su ma missionary ya eh, ne. Oh, shi. Sarki zaki. gode. Na gane shi ba. Shi wannan amsar iri ɗaya ne kasan shi Ibrahim a matsayin shi na jagoran addini sai Allah ya sanya zai wafati a wani asibiti a Ingila. Ka san Abubakar Kuɗi? eh Baba Bakar Gumi ko shugaban izalan Najeriya eh shi ma Ingila ya mutu a Ingila a Ingila ya rasu shi ma shi ma Ingila ya mutu ashe in mutuwa a hannun a asibitin Ingila wata alama ce na cewa yarda ce da kiristoci ashe wanda ya kafa izala shi ma yarda da kiristoci shi yasa je muta ingila sarki zaki mutane ya kamata su zama masu hankali eh wanga wanga yanzu da Allah kar ka yi mamaki a asibitin ingila akwai likita musulmi sosai shi yanzu inda yake magana a Kano kila a cikin asibitocin Kano akwai likitoci kafirai kuma suna tiyata suna komai kuma za a iya samu wani shehun malami a kai shi wani asibiti a asibitin Nasarawa ko asibitin Dala a ce wani John ne zai duba shi kuma yana cikin duba shi ya mutu dan Allah mutane zama masu hankali wannan ba tambaya ba ce wadda take da alama da <laughs> yanzu da Allah yanzu yanzu Saudiya eh. da ake zuwa haji mm. suwa suke shirya jiragen da ake zuwa wallahi krista eh, eh, ne ba don ce da Allah saboda krista ya yi wani ilimi eh. wanda wannan ilimin an yi amfani da shi an kera jirgi musulmi sun yi amfani da jirgi sun je haji kenan ya taba ya taba aikin haji ko ya taba kimar musulmi ai mu sai mu ce kai wannan kirista ran kai dade ka ma yi kokari fa da in za mu je haji shekara da shekaru ake yanzu awa hudu muke zuwa daga Najeriya kila gana awa biyar <laughs> ta yi wannan wannan da Allah mutane ko da yake ni ina jin daɗin irin su kasan me haka yake bani sha'awa wani wani ya san maganar da zai amma bai san amsar da za a bayar masa ba to ka san me yake burge ni da irin su waɗannan mutanen ah. wallahi alama ce na mutum ya rasa me zai faɗa mai muhimmanci ah, tambaya me ka ka ce wani dauki eh, wani kawai abakar goma ingila mutu to ka gani ko eh ah. <laughs> Allah ka mutane Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Kola daga TikTok. Alaikum salam. Kola ya suna ka daga ina ke kira? Daga Najeriya Aliyu. To Malam Ali daga Najeriya kana tare da Sheikh Munir Adam Kuza ka wani layi. Wani lafiya. Lafiya kalau. A aiki ya taro. Alhamdulillah. Saboda lokaci da Allah ya tambaye shi lokaci eh, da ya kamata wannan. Ina son tafiya wurin wani karatu yanzu. Eh muna jin ka. mukabalan da muke tsara tsakanin shi izala. eh ya kuri wannan eh, karatu ba tsakanin shiya da izala ba ah, eh ba magana ba magana shiya da izala bane ba wa Allah shi yasa bari mu ba mutu ɗaya dama saboda ba lokaci yau kaji mun gode alright ah, sauran mutum ɗaya kawai shi kenan assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu kola daga tiktok Assalamu Sarki zaki. Na'am, kola ya sunan kirge na ke kira? Sunana Ibrahim Bayi Barhama daga nan Ghana. To, masha Allah, Malam Ibrahim Bayi Barhama kana tare da Sheku Nira da Kuza. A da da da sarki zaki. Shi eh. ma ya jira. Ah, A Sheku Ibrahim, Sheku Ibrahim Malam ka saya. Jira. Sarki zaki zan ba gyara. To. Kalmar wato ainihin kai kalkala da gunna da makharijul hurufi ainihin kai tajawidi. Na'am. Don karka bar shi buha, ka ji yanzu in wani yana gefe. Ya eh. ce sunan Ibrahim baye Barhama, baye Barhama. To kai eh. da ka faɗa ka ce Ibrahim baye Barhama. Wani eh. yana daga gefe kar ya ce wani daga gane ya bugu ya ce sunan shi Ibrahim bayan Barhama. Oh, bayan Barhama. Baye ne ba bayi ba, baye. Shi ko baye da yaran mutanen Senegal kaman baba ake nufi. Baye. In ka ce baye Barhama. Baba Barhama ake nufi. Wannan kwakwaran shi Ibrahim sunan shi Ibrahim baya barhama baya. Yawwa don kar wani ya ce daga can gefe ce sarki zaki wani ya bugo sunan shi bayin barhama. Ah, wai gaskiya ne gaskiya ne shi ya gyara. An ce eh. bayin gaskiya ne. To bayan muna tare da kai. Eh. Shak Ibrahim bayi barhama muna tare da kai. ko dai mu ajiye ka ina ga ya samu matsalar network bai barhama ya samu matsalar network Assalamu alaikum kola daga tiktok to ina gani shi shi ya mana ta'aliki ya yi mana addu'a kan Allah kai mu sabon sati ka ku manta karfe hudu da rabi agogo na Najeriya marece in Allah da muna Adam Koza da za mu ci gaba da halka ta goma in Allah ya kai mu. To bismillah shayi na. To alhamdulillah mun gode wa Allah. A sakona na ƙarshe shi ne daga cikin ahadaf na Shehu radiyallahu anhu mafi buƙatuwanmu yanzu mu al'ummar musulmi da mu sake dawowa kan shi shine maganan yan uwantaka ɗina al'uhuwa islamiyya. Uhuwa islamiyya. Saboda yanzu ita ce mana rauni. Dan Allah muna roƙo ga dukkan al'ummar musulmi mu haɗu a cikin abin da ya haɗa mu wanda shi ya fi yawa abin da ya raba mu yi wa juna uzuri muna buƙatar haɗin kan musulmi a shehu ibrahim radallahu anhu ya kamata kowa ya sani da ɗan izala da ɗan shi'a da mu yan ɗariƙa da yan ƙadiriya da yan kogo shehu ibrahim na kowa ne namu ne duka dan shi ɗaya ne daga cikin al'ummar manzan Allah ɗaya ne daga cikin al'ummar annabi ne ta dame shi kawai shi ba abin da ya dame shi illa al'ummar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akwai wani kaulin shi mashahuri sarki zaki wasu daga cikin yan uwa mace zubai ba sa san ana faɗa amma tun da ya faɗa za mu faɗa ko da bai musu daɗi ba za mu faɗa shi Ibrahim da kanshi ya faɗa hmm. ya ce wallahi ni wani lokaci na kan manta ni batijjani ne sai in na taho na nufo zawiya na ji sautin yan uwa suna wazifa sannan eh, ya ce hammi na gaba ɗaya al'umma kawai hmm. hammi na gaba ɗaya al'umma kawai don haka karin mu yarda mu ɗauko shi Ibrahim mu kawo shi zawiya kaɗai yanzu mu ce kawai na yan zawiya ne kadai kowa ma bai da wallahi Ibrahim na duk musulmi ne Allahu akbar in mun tafi cikin karatu zaka gane haka amma hmm. babban misali shine a cikin diwanin shi ina yawan misali da wannan saboda a mahallin shahid ne maganan shi na mutanen Pakistan karashi hmm. biya kallabtu ahla mawaddati humuna sarudin annabi fi'ala kadi i'tasamu bil habli habli muhammadin kibaran wa atfalan nisan wa rijala yace kai tafiyan nan da nayi akwai wasu masoyana da na bari da yawa a baya ina ta begen su su ne mutanen karashi yace ina son mutanen nan masoyana ne kallabtu ahla mawaddati yace dan su sun taimaki addinin annabi Muhammadu ne da aiki da zance ba zance kawai suka yi ba suka yi ta faɗin abubuwa da baki amma in an zo wajen tadbiki babu su da aiki da zance suka taimaki addinin manzo Allah kai nasaru dinan nabiyyi fi'alan kad i'tasamu bil habli habli muhammadin sun yi riko da igiya kuma igiyar manzon Allah suka rike mazan su da mata manzan su da yara an tambayi shi Ibrahim kamar yadda wata yar jarida ta faɗa a cikin wani program na wani gidan rediyo a Murtaniya al wal kitab ko katibun wa kitab da tana wannan program din ta ce an tambayi shi Ibrahim an ce yanzu waɗannan mutanen Karashi dinin da kake cewa ka baro masoyanka da yawa a Karashi a Pakistan su ma duk tijjanawa ne Shi Ibrahim ce wallahi ba tijjana bane wasu su ma ba su da labarin tijjaniyan ma su shafa rukun da sunnar manzan Allah da yadda na suna taimakon addini yasa na ji ina son su to ashe shi Ibrahim na kowa ne shi hmm. duk musulmi shi Ibrahim nashi ne kai duk mutum dan shi yayi aiki ma dan ya samar da zaman lafiya da ci gaban insaniya insaniya humanity mutuntaka gaba ɗin Ibrahim duk mutum ma ya amfana da rayuwar Shubra radiyallahu ta'ala anhu dan haka waɗanda suke ture shi Brian suna maida shi na wasu mutane daban wallahi su dawo su bi mu su gane wane ne shi za su gane nasu ne suna asarar wani gwal mai girma ne hmm. mu da muke riƙe shi Brian muna cewa namu ne mu kaɗai yan tijjaniya yan faida mun takaice babbar da'irar shi Ibrahim ya hmm. yalwata da'irar shi mu mun zo mun takaice masa a bayan shi shi Ibrahim na kowa ne dan haka shi Ibrahim ramzi ne na haɗin kan al'ummar musulmi shi Ibrahim ramzi ne simbol ko in faɗa da abin da za a gane da wuri simbol ne na haɗin kan al'ummar musulmi Simbol ne na ainihin ci gaban al'ummar musulmi Simbol ne na zaman lafiya ga al'ummar musulmi a duk inda suke ya ishe ka a gudunmuwoyin shi da yawa a mu'assasat na addini wanda ba wai na ɗariƙar tijaniya kawai ba a misra a pakistan a Saudiya, a Maghrib da sauran ƙasa da Libya, ƙasashen musulmai da yawa ba inda bai kai hannun shi ya ba da gudunmuwa shi lamarin addini ba. Da haka Ibrahim shi jagora ne na dukkan musulmi ga baki ɗayanmu, kar wani ya ji cewa namu ne mu kaɗai kar wani ya ji cewa Ibrahim na wasu ne ban da shi. muna fata al'ummar musulmi Allah ya kara haɗa kawunan mu albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya haƙƙaƙa manufofin shobara radiyallahu ta'ala anhu a cikin mu albarka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama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 To jama'a alhamdulillah alhamdulillah uh, karfe tara da rabi agogo na Najeriya Marice muna tare da Malam Musa Yusuf Asadu Sunna yau kenan. Muna tare da Shak Malam Musa Yusuf Asadu Sunna zuwa anjima karfe tara da rabi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.